dan Allah dan manzan Allah dan Allah ka mun share video nan dan Allah dan annabi ina cikin wata masifa yau yanzu nan zaman da nake yanzu nan ina live muna live sai wani ya zo yake cewa in na yadda zan aure shi zai biya sadaki na kaza kaza kaza sai na nuna wanda zan aura amma ba wanda ya san wani irin alaka muke sai na nuna shi nake cewa idan ya bayar da ni na badu sai ya sauka yayi tafiyar shi shi wanda zan aura the other guy yana live kawai ban sanya akai ba ban san waye ba kawai sai naga an saka min dubu ɗari a account ina yanzu abin da yasa kuma aka samu account number ɗina shine saboda ina promoting pages na mutane kowa ya sani duk wanda yake TikTok in dai ya sani ya san aiki na kenan ka zo ka kawo page ɗinka in ɗauka in tara maka followers muna cikin wannan kawai na ga kuɗi dubu ɗari to me yake nufi yana nufin ya tura dubu ɗari a matsayin ya aure ni a live kenan ba ni da iyaye dai? ba ni da dangi ba ni da kowa wani irin abu ne wannan don Allah wannan wani irin riga malam masallaci ne saboda Allah da annabi kawai sai ka zo ka tura min kuɗi at least ba haka ake yi ba saboda haka ina cigiyarka ka zo ka zo ka zo ka zo ka zo ka fito ka zo ka bani account number ɗinka ka gaya min sunan da ke kan account ɗinka zan maka refunding kuɗinka zan sa muku receipt din amma zan dan boye sunan da sauransu saboda na san halin mutane wani ko ba shi ya tura ba zai zo ya ce shi ya tura don Allah ku taimaka mini na rantse da Allah yanzu haka inda kuka san wallahi zawo nake ji na rantse da Allah hankali na a tashe billahi lazi a shi wanda ya tura kudin nan ban san waye shi ba gurgu ne makaho ne kafa ɗaya ne da shi waye shi dan shan jini ne i don't know ban san ya zan yi ba ban san waye shi ba don Allah ku taimaka min ai sharing ya zo because akwai mutanen da suka yi screenshotting abin da ya faru jiya yanzu kai sorry suka yi screenshot gobe idan wani abu ya faru za a ce eh a life dina aka zo aka bada kuɗi kuma an yi aure a life dina wannan ƙarya ne ƙarya ne ba gaskiya bane ba bai faru ba kai wallahi ciki idan ba zawo nake ji ba Allah ya tsine mu abba kashe wayan nan